yadda nake cin jikina ba zan iya fitowa in nan guri ba in za ku yi min uzuri yanzu ma kun ga sai da na haɗa da ƙwayoyi amma dai wato sanin sanin al'adar maulidin da bisa ada Allah yana yin wani waridi na musamman a nan gudu wanda ba a samu sa a wani gudu to ko ni akwai wata lacca da na yi a maulidin nan na farko ko ni yanzu zan iya biyan kuɗi a kamun idan za a kamu kuma ni nai za a same ta ko ni yanzu zan iya biyan kuɗi a kamun ita in ji me na ce ko ni na ga ta bara alhamdulillah yan uwa da wancan satin ma za a yi kuma alhamdulillah a shi Allah ya kawo ga mu lafiya kuna muna ji sai yana mana magana akan annabi kun san ita magana akan shugaba sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda za a yi ta tai ko ba zai kare ko da misali irin abin da sai yanzu ya faɗa zan biyo ina faɗa sai ka ji sabo saboda annabi faɗinsa mai faɗi ne zurfinsa mai zurfi nauyinsa mai nauyi girmansa mai girma matsayinsa mai matsayi muhammadu. muhammad to yanzu misali wayannan kunji gaɓoɓin da na ɗauka yanzu za mu ce faɗinsa mai fadi ne iyakacin nan za mu tattauna to za mu kwana mu wuni ba haka ba ɗani kai a cikin annabi na rantse da Allah na rantse da Allah wato da yawa kun san kamar yadda na jima da yana magana ba ɗan faɗa ta nan wuce wato na jira ta jin hankali akan iyayen manzo Allah ko mahaifin shugaba sallallahu a wannan matsalar na gama da ita na kashe ta mai sanya gani an yi harka ta ɗaya ta biyu ya duba madinawa tv a youtube ta zama na ɗaya akwai zama na biyu na bi shi hatsar ƙarshen ƙarshen ƙarshen ƙarshe da waɗanda aka ma ƙarya da ma ina kwabin maganar ta gaske take an bayyana da zuwa ya suka yi tafiyar kuɗi a buga kwabin maganar ta ƙarya da abin da suka laƙa wa imamu abu hanifa da shi kuma mula ali da ƙari da ya ya taka tarko amma allah ce mu shi daga baya ya fito daga layin su su imamun nawawi su imamun bayan su ibn kasirin ko da an warware siraka mai bayan yanzu dai ba magana zai ba amma mai so ya ji ne ko ya samu waraka yanzu na sai jira da taɓa zai na ce kai yanzu a matsalar iyayen annabi mahaifin shugaba na san baka da wata damuwa ya ce eh wato za ku ji wani sabon abu da aka zo da shi dama ina yin rubutu al'abuwai a sharifai ina ta bin ma abin hankali wannan matsalar da ta zo sai ta ƙara min himma har ma na ƙure lungunan duka iyayen manzana mahaifin shugaba sallallahu kun san magabatanmu da suka gabata suna ajiye su a matsayin ahalin fatarati ne ko ba haka bane sai waɗanda suka biyo baya suka zo suka ce a'a muminai ne to mu kuma da muka biyo baya yanzu muna cewa annabawa ne wannan haka yake jika ne subhanallah an bayyana mhm. ga dai malam ba zai yi karya gaban malam ko malamanmu na farko abinda suke cewa da mahaifan shugaba a ahalul fattarati aiwa makon na muhassiri na ta na ba a sun yi kokari Allah ka musu da waɗanda suka biyo cewa suke ma mata alal kufri ko wadda ma mata nan a nan aka samu cikubaci wadda aka aka goge ma ɗaya an bayyance ne mm-hmm. sai aka bar ragowar mata alal kufuri sai kuma aka ƙara ɗaukar hadisin aka sanja ne aka rawaice shi da ma'ana an fahimta maganar ina addu'a a baka duk wannan labarai ne kamar yanzu ne har kawai kuna zaune a nan sai wani ya tsallako ya tsallako sai ya zo ya ce da malam malam ina babana an fahimta abinda za ka fara tunawa shi ne shi wancan da ya tsallako yake cewa annabi ina babana nan da ya tsallako ya kamata mai ba da labarin hadisin ya faɗi ne ya sa wancan ɗin ya tsallako ya zo gaban annabi yake tambayar ina babansa amma duk adarafin hadisin za ka gaba yadda ya faɗi me ya dalilin da shi wancan ya tsallako gaban annabi yake tambaya ba wannan ba maudu'in zan ba ko wani sai ce masa baban ka yana wuce sai ka ce haka annabi da ana an sa musu a wuta ba a yi hajji sa sai ka ce haka ɗari a kawai wuta ga tsari annabin da fito Allah wa gafir ne na wa mulkitina wa kabirina wa sakirina wa zakarina wa ƙunsana wa hurrina wa abina wa ɗa'ina wa asina a ce an yi mutum wata kai ina me sabon ma bai soyayya wannan ya yi kama da maganar annabi to dai mai so ya daina a madina tv wanda yake taɓa youtube ya lalaru madina tv zai ga wannan halka a yi zama na farko an yi na biyu za mu ƙara sanar da ko za mu kai ko wata kallu ka fi sajidi ko dan abbas ce min nabiyyin ila nabiyyin mai ruwan bayan ya ce ila nabiyin ila nabiyin ila nabiyin ila akhiru nabiyin abdullahi kuma za mu kare kanmu ai yanzu ba ma magana ake ta alfa tare wannan an wuce maganar imani an wuce maganar annabawa sai dai ba kokura ne akwai annabi akwai mursali ba mursalai ba annabawa don su annabawa dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu to duk waɗannan suna ciki ga misali sai na abdulmutallab da aka zo za a rushe ka'aba ko da shi ne rushe ka'aba da turai ce je ka kira shugabansu wanda kafin ya zo shi dama ya ga su wanda ne ke cikinsa tun daga kan annabi adamu ake ba da wasu cin hasken a kula da shi ka a ajiye da ba hauri ba a ce ba su sani ba dan abban su ma a wata ruwaya da na gani ya ce ni ba a taɓa haifata ba sai a auren musulunci haka a ce duka sai mu soke wannan hmm? to wannan wani kulli ne aka yi shi a ƙasa ko alhamdulillah duk da dai abin ya yi nisa to amma kurin da ya yi mana sauki mahaifin shugaba annabawa ko hmm. na na amina ba za mu ce mata annabiya ba amma kwaɗuɗa ce haka yake in ba kwaɗe ne ba a jiya ne masharikin kankan na daga ɗakinsa kafarasa ya mana eh. subhanallah kawai sai aka haska haske sai na zama hudar rana la ilaha illallah kuma kuɗi biyu waye sai na ga an kafa tuta a mahudar an kafa a mafadar ɗaya an buga ta a la ilaha illallah da Allah kazanta ta ga wannan akwai kazantar da ta fi shirka inda man kuna akwai kazan to kuma dukkan kuma sai a zo a yi duk wannan kashe a cikin shugaba mai sanya jiya biyu nisa lamarin manzan Allah sallallahu na kuma yana da kyau murin kartinsa a cikinmu an fahimta murin kartinsa a cikinmu in an kira annabi muhammadu gabar ka ta ji an kira annabi muhammadu mm-hmm. kai ba ba sahabi ba ne ba ka nan ake kai in ka ji isa wa ba su ba sahabbai ba wa yusu nuna al'amuru walau kana biyu kasasa a to a inda ba annabi ne a wajen annabi ba a isa ba sai in ka ji sun yi isa ne to wajen da za a sha ruwa ne eh na ji zan mutu wannan zai mutu aiwa da ya da bukata don su mutu an fahimta amma ba a ba a janabin annabi ba a duk abin da ya shafi annabi ba sa isarin ga misali manzala tara an ka abin sha ya sha to sai zama dan eh, abdullahi dan abbasu ne a zaune a dama sai na abubakar a hauna ko da manzala ya sha ya rage sai ce to kai yaro gashi kai ne mai haƙi ga kuma babba kuma ce kayan ce ya rasu da lai kawai abin wallahi annabi akan abin da ya fita da hannunka ba zan yi isarin wani na akan kawai ban nono na isha na sha na rage nas wannan bai yare da sai na abubakar kawai a cikin annabi tsirawa ake ko ba ka bane kanu ya kasa tulai ko alawa tuli in aka yi manzo Allah ya yi alwala ku saboda manzo Allah alwala yake yi idan idan bilal ya tara ruwan in aka fito kamar za su yaki kanu ya kasa tunani kamar za su yaki a kan ruwan annabi ma ka taɓa kai idan ka san din da ake yayin rabon gadin manzo Allah la ilaha illallah ka ga da suke ka taba ganin yadda ake kakin nan kowa kansa yana ƙasa amma hannunsa yana sama in an suka ji annabi ya fa ko zai Allah subhanallah wanda ya ji da hannunsa to alhamdulillah la ilaha illallah wannan ne ba sabon matsala yadda suke da annabi wai kada mu dinga jin labari a annabi ba a cewa Allahu akbar sahabbai himma ake kun ji da wani abu ko mhm. eh, a kawai kai iyayenka ba ba cewa ai abin da yasa ake ba da labari don ka kwamani ka kwafi iya abin da za ka iya da a tarihin annabi ma ai ba za a ba ka ba ai sai a ce annabi akwai manzon Allah to amma shi rayuwarsa gaba ɗaya kwafi ce yadda sahabbai kuma suka yi gaba ɗaya da shi shi ba kwafi ne in an ce maka ga yadda sahabbai suka yi da annabi Muhammad so ake ka kwafa ka yi iya abin da za ka iya eh ba cewa za ka yi Allah wa akbar sahabbai kana ji to kai shi kenan ba a'a so ake ka ji gaye himma kamar za ka cinye su duk da ba za ka iya an da ba a barwa kowane mutum ɗaya annabi Allah ma bai ban mana ba hmm. haka yake jika annabi kun san nisa ne ce Allah bai ban mana ba da sai ya gaya ma ya ake salatin kai ma kai da kanka la ilaha illallah akwai wanda ya san ya ake salatu. subhanallah akwai wanda ya san me salati kowa dai yana kokari a ce gafara da ce haba Allah wace gafara kuma wace nan fara kuma za a yi wa annabi zakari bala aka ce wai rahama na ce a shi ne ba rahama ma zo na ka ila rahamatan aka ce daukaka na ce ina ne da ji ba mutumin da ya ke sama gaba ɗaya ta sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai mala'ika jibril ne mai kwankwasawa da aka je su darajar mun ta to na ta na alburu. ko ta sanna an buri to shi ma sa ya juya to daga kuma su sidratul muntaha ta din zuwa can ma ya ci gaba da farfasawa subhanallah <laughs> eh wai ko wannan mai bai san hanya bane sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ko to daga can kuma can din inda ya ko ina sauran abatar ya aka ya wuce subhanallah eh mutumin da ya fi halitta ya je gurin da sarifal alƙalamu fi tasarifin afdar kikikis duk rubutun da alƙalamin yake sai da kai a annaba aka zana ya kunna alƙalamin su ya tasarrufin kudurar Allah ta kai ta a abubuwa suna shiga auto kowanne yana ma annabi ba Allah ya saka da alheri Allah na ji daɗin ganin liman da zai dama na yi faɗarinsa kuma yau tun daga liman ba daɗewa sai saboda ina cikin hali sosai kaga wanda ya fi halitta ya je wurin da ake ce masarifar aqlamu fi tasarif al-aqdar to ya baka ce da shi inda ku ta ce kaga ba magana da ka kawo ko ba ba in ka ce maganar jamala ce ko ko to to eh wai me ma za a kara a cikin annabi ga yan sunan sabon babu shi annabi muhammadu me za a kara a ciki bayan shi a ce kaddu tanwa suratu musamman ma'ana surar ta cika ma'anar ta cika ma'anar baɗin yake ba wani sauran abin da za a kawo a cike aka yi shi kuma ready made komai da komai yana nan hmm. annabi muhammadu komai da komai yana nan har da su korama suna nan lokacin da yake so ruwa ya fita ta yatsun ya fitar sallallahu alaihi wasallam mutum dubu da ɗari biyar ya mana ko rijiya ce mutum dubu da ɗari biyar suka yi da a ciki ruwa ai haka ne da shayar da su tarwa ba ba ba so da yi ba ya yi wani a haka ya yi wani a cikin ruwa a cikin ruwa ne kawai sai ya kulkul ko a ba ba a irin rasulun lahi ba ba a irin garin mu a can tsakiyar sahara inda ruwan da nisa ake zaɓi amma shi ka yana fitta shi mai banan da kai wani ke magana ma wani ke magana ma saka wannan in kana san in ana maka kiran annabi muhammadu ka dinga ji a ranka ba abin da Allah yake so irin ka rinka girmama masa annabinsa an fahimci idan kana so Allah ya taimake ka to ka girmama annabi Muhammad ka san taimakon da zai ma kawai sai dai kare ana kimsa maka ilmai a himtar ilmai ka san ba wai karatu a masara ba ba shi ne karatu ba ga shi ne ba ko ba shi ne karatu a jihar masara Yawwa, ce kana ya ce tamil kana yawa fahimta dan annabi ba yu'allimu bil din yace ga ko man yuridillahu bi khairin yufaqihu akwai bambancin tsakanin fiqhi fiqhi fahimta ne fahimtar abin da yake cikin ilimi shine fiqhi an fahimta to daban annabi da ganin girman sa ka samu wannan yawa wato inda za mu ɗau mu dawo ma kai mu ɗau zangon farko ko an haifi manzan Allah ya shekara arba'in sannan aka haifo shi liman kan a shekara arba'in ɗin da tashi annabi ba Allah ya saka wa liman da kun ji liman me yace kan a shekara arba'in ɗin ya san shi annabi وآدم بينه الماء والدين والتباين الموت والجسد والتباين ba za ku gane ba wato walfarhata wani abu zan kai shugaba sallallahu da ya zo a ranar da zai cira mayafinsa a ka'abar da za a ginin ka'aba da haka kawai sai ya sai da ya faɗa ka sai aka ce yaya sai ya ce an hana ni sadaika shekara talatin da subhanallah <laughs> ba a ji arba'in din mamallan da aka ce wa hayi ne sai da kama maya la ilaha illallah mazahari mazaharin alara kenan annabi muhammad ko ga ga ba hmm. mazaharin alara shine manzon Allah sai ka saitin yanzu nan muka kalli ka ba saitin maka ko kawai ba saiti ba ne to saitin samun allah waye annabi ne sallallahu kawai a amsa masu ka ji tudun annabi a ranka wayo allah na yaya kake ji yaya kake ji da manzon allah a ranka ya kake ji da annabi ka ɗau tarihin manzon allah sirasa ka karanta in kana son ka raina kanka ka duba su uhudu ka karanta uhudu ka ji to wai ka tambayi kanka da gaske in ni ne a uhudun nan ya zan yi ka fara tuno faɗan yan dama ku na arakawa da na dan gida ne na canza ka fara tuno yan an yan ka ji to in kai ne a tsakar da wannan filin yara ga ma shugaban kuna ji ana cewa mai gadon shugaba ana ɗaukan kibiya wani kafiri ya zuba mai ita a baya yana bacci amma sai dai ya haka ya haka ya kada annabi ta shiga la ilaha illallah ba annabi ba Allah la ilaha an ajiye rai dan bacci da rai ake ajiyewa don barcin annabi so uku aka zuba mai ya ƙara zuba mai ta biyu ya aka ya karbe ta ya sa hannu ya ce turkusa ya aji ba za a yarda kada annabi ya tashi الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله وصلى صل على سيدنا محمد فاته الواو والبركات والمعاصي والأسرار والأسرار